nake ta tallar sabayina katin zaben gane masharin kukana yau gani a gangamin mawaka dangina duk mun haɗa kai muna kiran al'ummaina kan katin kula makamin tsara kaina da shi ne ɗan agwagwa zai koma rana da shi za mu yi wa 'yan uba gugar zana da shi ne za ka zaɓa son ka masoyina katin zaɓe na kuma kan sakali na katin zaɓe na na karɓa abina kowa ya kula da nashi shine katin zaɓe na na karɓa abina kowa ya kula da nashi shi ne na ka yin babu shi ba za ka yi zaɓe ba na karɓa abina yin ba ka da shi ba za ka wuce zargi ba Zai cika ikin dan kasa ba za a yi wasa ba Maza karɓo na ka tun ilashin bai zo ba ah, Idan ba ka da shi ba za ka canjin gwani kashe ka Ɗakin zaɓe na Na karba abina Kowa ya kula da nashi shi ne roƙona Zaɓe ya maza ku shirya kun ji yan uwa Zaɓe sai da katin zaɓe yan uwa Ba kai babu zaɓe in babu PBC Zaɓe sai da katin zaɓe yan uwa Mata maza matasa tsofi maza maza maza ku fito wanda bai baye maza maza maza fito katinka na yancinka wajen filin zaɓe in babu shi baka kishin kasa wawa na karba abina daga ina ka fito shin ina ka dosa ne ko ne na kasar shi duk ta hanyar zabe ne Kashin zabe Rolin zagi na gana duk ta hanyar zabe ne Kashin zabe Amerika ta sun gino ta hanyar zabe ne Kashin zabe fi da rahama kasar mu sai ta fita wani Kashin zabe Ta kasar ka a farko kafin ka zaɓo mana wani ce maka abin rabo gidan da ya kare wa ya ce maka an cincina kasan duk an share wa ya ce ba alayya ne da naman dan taure wa ya ce haka za ka sha an dama an kare shi ba gaba idan ya zo shabab sai ya tabbata da hannun kun rike katinku don aran zaɓe ƙuri'ar ku ce 'yancinku don ku katin zaɓen ku ya zamo shaidarku Rijistar matsalolin mu sai rijistar zaben mu. Kuri'ar mu Ita mu gyara makomar mu daga mu har 'ya'yanmu. mu. Karɓa katin Ba mu dinke barakar mu sai da katin zaben mu. Da ita ne za mu kawar da masu habzi da rabon mu. wa gabanmu rariyar ta cewa ga dukkanin su wakilanmu yi rijistar zaɓe ina ka ɓoye ta ka duba na karba abina akwai mahimmanci abin bidar yanci a kori ha'inci kuma a cin hanci a ɗora adalci da wanga ɗan katin

shi da hanzari zabe Tashin zaben ka shi ya zama yancin ka Yan wasu kwakwar wani nasu ko mutunci a zube Ke ina naki da naka kun gani ga Yan babu kati a hannunsu sun yi bacci a dabe gaba je kala duba apc ƙasa ku tashi ku karba. Wai ina naki da naka kun gani ganawa, katin zaɓen ka shi ya zama yancinka, wanda duk bayi da shi da hanzari ya yi karɓa. Yanzu zaɓe ya zo ka gane layin da ka ɗauka. Katin ka ne yancinka. Kai shiri kai ɗamara ka karɓi katin zaɓen ka. Katin ka ne yancinka. In ka karɓa kai marmaza ka ɓoye shi abinka.

ƙuri'a a katinka in ka zaɓo gwamna duk da dai katinka in ka yau zaɓen shugaban ƙasa yancinka kai idan baka da shi kai rashin yancinka sai mu gane ƙuri'ar mu ita ce yancinmu ɗakin zaɓe na na karba abina Hausa Fulani. Shawara ce na baka tun da

harka ka bar iyalin ka karka sai da yancin ka kuri'ar ka jarinka ka ita ce makamin ka ita ce mabudin da za ka buɗe canjin ka ga buhari dan juje jirgin fito naka Wani telten tana kira kuri'a ku kadata ta ku fito ku kutifata na na karba abina kowa ya kula da nashi shine roƙo na kacin zabi na na karba abina kowa ya kula da nashi shine roƙo na kowa ya kula da nashi shine roƙo na kacin zabi